ya kara mana da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika <clears throat> wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke 24 daidai ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1436 Hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya za mu tashi a tambaya ta ɗari da talatin da shida <clears throat> tambaya ɗari da talatin da shida tambayar tana ce hali yudkhilul jannata hali eh, yadkhulul jannata aw yanju minan nari ahadun bi amalihi wato wato aikin mu yana iya sashe aljanna don tsaban aikinka ne ya baka aljanna kuma don tsaban aikinka ne ya sa ka kukuta daga wuta shin ayyukan da muke taɓukawa na ibada sun isa a ce su suka kai mu aljanna yan ayyukan da muke tabukawa na ina eh, na ibada sun isa su ce su ne aka dogar da su har muka kubuta daga wuta amsa anan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ansan wannan tambaya saboda wani sahabi ya masa tambaya annabi ya ce qaribu wato ku kusanto da jama'a ku kusanto da juna kar ku zamanto masu tarwatsa juna wato bi ma'ana ku matso da junanku ta hanyar kyakkyawar mu'amala daɗaɗen eh, kalamai zamantakewa mai kyau na alkhairi wanda za ku rika matsan junanku kuna matsan junanku kuna matsan junanku wasaddidu kuma ku rika daidaita ayyuka wa abshiru ku rika wa juna albishir da alkhairi sai annabi sassala ce fa domin al'amarin ina tabbatar muku na'am na'am haka ne wa alamu ko ku sani annahu lam yanjuwa ahadun minkum bi amalihi babu ɗaya daga cikin ku wanda za a ce aikin shi ne ya kubutar da shi daga wuta ƙalu ya rasulallah suka ce hatta kai ya manzon Allah yanzu irin salloli da ayyukan ibada da ƙiyamun laili da jihadi da wannan da wancan da karatun ƙur'ani da haji duk waɗannan ayyukan ba su kai yanda za su kubutar da kai wuta ba ya rasulallah hatta kai ya ce wala ana ta ce hatta ni ayyuka na ba su kai matsayin da za a ce su kawai suka kubutar da ni daga wuta ba illa an ya taghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai kawai Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalansa duk wanda kaga ya je aljanna ba wai aikin shi bane deserving din shi ya shiga aljanna ba kuma ba aikin ba bane deserving ɗinka kawai ya kore ya nesantar daga wuta a rahama ce ta Allah kawai effort ɗin da kake making ƙoƙari da kake yi da yunkurawa da himma da kake ita Allah yake kalla kawai sai ya baka aljanna ƙoƙarin nesantan haram da kake yi da ƙoƙarin nesantan saba wa Allah da zunubai da ƙoƙari da himma wajen ibadar ana ƙoƙari yau a ɗan samu feluwa gobe a samu tuntuɓe a yi istighfari Allah dilitin ya yafe gobe haka ana ƙoƙarta na can a ɗan samu tuntuɓe a nemi gafara Allah gafarta to nan himman da yunkurin da ƙoƙari da kake yi shine Allah yake kallo ka ya sanya ka aljanna amma ba wai tsantsan ayyukanka bane sam saboda idan aka ɗauko maka ni'ima guda ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya maka ibadar da kai tun lokacin da ka balaga har mutuwanka ba ta isa ta biya ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya maka ba da za a yi skelin ɗin ni'ima ba za ta biya ba yan shekarun mu mu al'umma annabi yan shekarun nawa ne yawanci fa 70 sittin saba'in ta mutu ya mutu kai minusin din shekarun da kai kafin ka balaga kai minusin din su sannan out of 24 hours da muke yi duk salloli biyar ka cire mintuna nawa ake mintuna nawa ake in kai minti goma sha biyar a sallah fato wani masallacin kwamiti za a taru a kira liman ina tabbatar muku za a kira liman eh, da Allah a gama liman ya hakan fi sabilillahi irin sallace ce wannan minti goma sha biyar don kai ina fata ka gane ko to idan ka duba maximum minti bakwai ne minti bakwai takwas haka za ka tara to biyar gashi na a shigo masallaci liman ya kara minti biyar akan lokacin da ake tada sallah ka gani ana hakan wani ya ƙi filan ma wai shi ran shi ya ɓaci ina ba zai mai filan ba zai wani in ya shigo a tsaye za ka gan shi filan ma ya yi ta ya zauna sam ina fata an gane to wani gun ya ka ga kawai ce da Allah shiga mana gaba shiga gaba kawai ta da sani inda ba tsari haka za ka tara ina fata an gane ko to haka za ka tarar wani zama a masallacin kaman wuta ne kaman garwashi to sallah hamsu salawat din kenan mu dauka minti biyar biyar biyar biyar out of 24 hours salloli na farillan kawai minti 25 ake haka za ka tara to sai me kuma ya rage sai azumin shi sai na filfilu sai na filfilu to wanda kaga minti biyar ta masa tsanani minti goma ta masa tsanani a sallar farilla to kana gani wannan zai na filfilu masu tsawo to wani zai saboda shaidan haka yake shaidan sai ya hana ka yin na farillan kai ka ba da time sai ya sa ka kana exhausting ta eh, abin nan ɗinka a na nafila na farilla kuma ya hana ka yi natsuwa da yin su inda ya dace haka za ka tarar wani sa'iyan da shaidan yake wani ya hana shi ba da muhimma akan eh, muhimmanci a na farilla sai kawai ya rika bashi kawai ya rika kulawa da nafilfilu kuma nafilfilu ba sa zama idan farilla ba su abin nan ba to a takaice haka zaka duba hajin ma ka je hajin ma wani ma me yake yi wani fa daga ran da ya biya aikin hajin two weeks to time to a tafi hajin za a dan bashi littafi yake ya karanta maka kirani ya karanta maka tamattu'i ya karanta maka ifradi ya karanta maka hukunce hukuncen miqati da ihrami da muzdalifa da jifa da wani ina ya sani wani har aje a da bai san anya ni tamattu'i ne ko kirani ne wani fa bai sani ba ba bai sani ba shi dai in yaga an tube ihrami ya tube in yaga an yi aski yayi kawai haka zaka ta wani ma kun tashi dawa he ta akrama kalla ni kan da Allah ina ake gama safa da marwan nan ne ka duba an tashi ana nade kaya ba na adam yake tambayan ka wannan wai ina ne da Allah safa da marwan nan ne shi tun da yanzu fa bai ga wajen ba haka zaka tara to an je hajin fa kenan an sauke farilla an tara kudi shekara da shekaru to haka za ka tar wani har ya mutu baya zakka wani har ya mutu bai je hajjin ba wani har ya to ka gaya mun menene za ka yi har ka yayi kullun shi yasa nike comparing nike buga mana misali mu duba wannan gida yanzu 3 bedroom ko 2 bedroom yanda wani yake civil servant ne a aikin gwamnati zai shekara talatin da biyar ya yi ritaya amma da abin da yake taran da menene ya kasa gina 3 bedroom yashin ne babu mu je rafin ka bala yanzu in nuna maka yashi ka je ka ɗiba akwai mai hana ka shi ne filin ne babu menene babu a ɗora bulofa a mulmula da siminti a ɗora wani har yau burin shi kenan kullum wani sa'i yana tunani yana gidan haya kullum wani matsalan shi yau za a fidda shi yau za a ka masa abin nan an jima notice za a masa abin nan mu duba wani zai tuka tankan mota shekara da shekaru ma malam yayi wori yayi Lagos ya da Sokoto yayi Maiduguri babban mota bacci ma bai son yayi fa Allah in bacci zai zo he kaga ya buɗo wani abu kawan ɗan gwangwamin mantaleta akwai ɗan gari gari ja dai ya tashi ya daki gaban goshin shi anan goshin shi da kyau ya kori baccin wai saboda kawai ya samu kuɗi burin shi dai ya gina three bedroom kawai inda zai dan labe da iyalansa amma wallahi har ya wani har ya koma ma Allah bai yi wannan ba to idan yumbu wannan na ƙasa da yashi gashi nan ka bauta ka hana idon ka bacci ka yi tafiye-tafiye cikin bazara da hunturu rani da damina da ruwan sama ka kwana a daji mota ka ɓace ka yi fakin ka kwana a daji wani ya kwana ƙarƙashin tayun motan wani ya ɗaga tamfol ya kwana a ciki kawai don a samu abinda za a gina gida ina za ka yi kwamfiyar da gidan aljanna wanda gold ne gaba ɗaya aka gina aljannan da shi tsakonnin cikin aljannan dukansu lu'ulu'u ne aka watsa su ne tsakuwar su ne mutum ke takawa tsakuwa wannan irin yan gravels din nan eh sannan gol din idan za a da za a gina aljanna irin kasan da ake sa tsakanin bulo da bulo a dun kafin a dora manzo Allah ya ce dukkan shi almiski ne wani irin gari na turaren almiski ne ake har hadawan a jujjona abincin baya karewa ga mata hurul ini an ajiye maka ko kai ne aka ce ka kai kayan lefe ya kake ji ta ce kayan laifin hurul ini duk a sallolinka ne za su baka shi eh zuman da ba ta karewa da kajin da ba sa kare da abincin da duk kana nufin salloli ne za yi da Allah lullube ka da rahama to shi yasa wani manzo Allah sallallahu ya ba da a hadisi ingantacce ce ciki waɗanda suka gabata akwai wanda ya shekara 500 a wani tsibiri wani island tsakiyar teku to aka yi wani tsibiri mutumin nan bai taba ganin mutane ba bai taba kontak da wani abu na haram ba a wannan dan tsibirin island din yayi ta bauta Allah na tsawon shekara 500 500 bai taba sanin zunubi ko yayi kontak da mutane har a ce ya kalli mace ma idon shi ya kalli haram ko ya ji kara ko music kunnen shi ya ji haram ko yayi menene bai ma taba bane kawai manzo Allah sallallahu alaihi da aka zo da shi alkiyama Allah ce ku sashi aljanna saboda rahamata yace Allah saboda aiki na dai saboda yayi he ɗari 500 ban taba ganin sako ba ya Allah ina bauta maka Allah yace to shikenan ku je ku auna ni'iman ido da na mai kawai ni'iman ido da na mai ku auna wannan shekaru 500 din da ya ina ya biya ni'iman ido aka je aka auna aka ga ɗari biyar ɗin nan da ya shekaru nan bai biya ni'iman ido da Allah ya masa ba ba a zo fa na harce ba fa ba a zo na kunne ba fa ba a zo na hanci ba ba a zo sauran gaɓoɓin jikin ba fa to Allah ce ku sashi a wuta ta ce aya Allah a san don rahamanka da falalanka ya Allah ce a sashi aljanna tunda ka yadda ka yi confess yanzu falala ta ce don rahamata ne zai shiga ba don aikinka ba to mu muna shekara ɗari biyar din eh ko dan saba'in ake in ka kai ɗari fa kullum mun ji ka jakar magori ko nan wai an kawo wanda ya ga jiya eh, eh, da shekaran jiya da yau wai za a hira da shi nan nan fa ka ji wani in zai fara bayani haya an fashe da kuka haka <laughs> Allahu akbar Allahu akbar shekara ɗari yayi fa kawai aka za ka tara to yan shekarun ga sunan kawai a yi minus din shekarun balaga kafin alkalami ya hau kanka nawa ya rage a tattaro ibadar ma nawa kake yin ta kana da ilimin ta ma a yanzu yanda muke mutu yana da ilimin sallan dari bisa dari ibadar ma da ake an santa karatun qur'ani wannan in ka buɗe wani ba zai karanta ba to ga mun me zai yi ta tara ladan me kake da zaka tara ladan a cewa ne ya tara har yayi deserving in shiga aljanna alifun ba'un wannan in aka buɗe wani bai karanta wanda harafi ɗaya lada goma bismillah rahmanu rahim lada 190 harufan goma sha tara ne gashi wannan wani bai iya ba to gaya mun me ake ta yi a tara ɗin wanda muke yi ɗin ma'yar ibadar da muke ma in aka fita waje kafin rana ya faɗi duk an ci naman mutane an zagi wannan an tauye wannan wani an ɗau hayan shi ya kashe wani duk yana nan fa a musulmi haka za ka tara to mu duba annabin rahama mutum irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk abinda nake yan ayyuka na ba sa sanya ni ba su kai su sa ni aljanna su raba da wuta ba sai dai Allah lullube da rahama kowa abinda Allah yake kallo effort din da kake making kawai ina fata an gane ko wannan shine wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah ce saddidu ku daidaita wa qaribu ku matso da juna wa abshiru ku rika juna albishir fa innahu lan yadkhul aljannata ahadan amaluhu lan yudkhil aljannata ahadun ahadan amaluhu ina tabbatar muku babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna qalu nan ma sahabai suka ce wala anta ya rasulullah hatta kai ya manzon Allah kala yace wala ana hattani illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin bi eh, rahmatin ko sai dai Allah ya lullube da rahamarsa kawai rahama daga gare shi kawai yace wa alamu ku sani anna ahabbal amali mafi soyuwan aiki ila ilallahi wajen Allah adwamuhu wanda ake dawama ana yi wa in kalla koda koda komen karancinsa aikin da Allah ya fi so wanda za ka rika kullum ba yankawa komen mai karancinsa ya fi wanda zai runtumo waɗansu nau'in ibada ce zai yi su ba wata ɗaya in ya gaji ya koɗu ya ƙosa kaga ya kauce shi da waiwayo wannan ibada ya bayan shekara wani ce na yanka kai na insha Allahu raka'a talatin zan rika da dare sannan zan rika azumi ba ajiyewa sannan bayan haka kullun yi alƙawari kaina sai na je na ziyarci makabarta sai na ziyarci asibiti ya fara sati ɗaya ya ce kai a ce ya ba mu gani a ce kai to kafarin na ai bari in je kawai na nan maka a'a ai in na je ma abin nan na ziyarta marasa lafiya ma ya isa kai a'a ai manzo Allah ma ya ce wa ya ziyarci makabarta yau wa ya ziyarci marasa lafiya wa ya shafa kan maraya wa yi kaza yi kaza ce shi ne sai manzo Allah ya ce to ai sallan luhama kawai in mutu ya yi ta yi menene ta dauke masa ya ce to bari u rika ma walaha kawai mana tun da walaha is equal to wancan ka duba yadda ya fara menene ja da baya to amma yanzu misali mutu ya ce in sha Allahu zan rika tashi da dare ina raka a hudu sallah kawai komin tafiya komin wahala raka a hudu zan yi su to Allah ya fi son da minimum da za ka yi ɗan kaɗan amma wanda by all means ba za ka yanke ba da mutum ce zai baka dubu talatin to ka ce ya rika baka naira ɗaya kar ta yanke Fi karya yanke ai za ka samu fiye da haka to haka Allah yake so to sa in mutu ya rintimo wa kanshi wata ibada shi yasa kaga yan bid'a sai su kira ta su baka wani wurudi kafa dubu saba'in ka gani kafa dubu saba'in kaga mutum ya zauna ya wuni ya kwana ya zauna ya wuni ya kwana ka wuce ka ce salamu alaikum eh, eh, eh. ya yi ta yi ya yi ta yi kaga dai ya eh, responsibility nashi na ayyuka da iyali da neman abinci da kasuwanci da zuwa ofis da ganawa da waɗannan da gana da waɗancan yaushe zai yi maka su dubu saba'in fa ba wasa ne. ka duba da ka ga mutum ya yi ya yi ya yi ya can ya ga gaba ɗaya dubu biyu ya yi to bawu ya tattara ya watsa to haka za ka tarar mutum baya in ka ɗebo abu mai yawa mai yawa to za ka ga misali Allah ubangiji ya samu dace ka riƙa yi ko tura ma suna da wani proverb suka ce menene a long, a, long journey start with menene one, one step makes long journey ko ba haka ba yes, kuma suka ce wai teku yana fara daga a drop of water a drop dan digo digo digo na ruwa yana diga das das in dai bai yanke wata ra zaka ga ruwan ya kai teku yawa to haka za ka tara ɗayyuka ƴan kaɗan amma wanda ba sa yankewa yana da albarka yanzu ko kwamitin masallaci ne aka ce gaba ɗaya mu yankewa kanmu na za mu rika bayarwa ko wata da aka ce a rika ba dubu biyu a rika ba da dubu biyu ya ce a'a a rika ba da ɗari ɗari wani hayyare na to amma idan watan ya mutu ka zo neman dubu biyun na wata sai an yi rigima to amma alal akalla ya ji dan naira ɗari hamsin to wannan zai lasti nawa za mu rika bayarwa kullum ce a mu rika ba da naira ɗari ɗari haba da Allah kaza a ce a'a an mai da shi naira goma goma kullum to haka za ka tara to dan kadan abin da duk lalaci duk rashi dai ba za ka rasa shi ba to ka ɗauki irin wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na taɓa buga muku misali da wani yaro na karanta a ɗan intanet haka shi yaron yana zuwa sayan kaya gun wani shago a supermarket shi wannan mutumin kullum mai ɗan abin nan sai ya ɗan bashi ɗan dala ɗaya ya bashi ɗan dala ɗaya yaro yana ta tsalle ya yi ta murna ya koma ya koma ranar da ya zo yaro sai mutum ya haɗo wajen dala dala ɗari ya bashi dala ɗari sai yaron ya ƙi karɓa yake ni dai ɗayan nan nake so ina fata an gane ko to wani mutu yana shago sai bi yaron kai wawa ne eh, an baka dala ɗari kai kace ɗaya me ya ce a in ɗari zai bani na karɓa ba zai daɗe ba ba zai daɗe yana bani ɗarin ba amma ɗan ɗayan nan ba zai ga ganda ba shi kuma zai lasti shi yasa na zaɓi ɗayan shi ɗayan in yana bani ba zai ga gandan bani ba kullum zai ɗore amma ɗari fa shi ma in ya bani ɗari yau na zo gobe ya bani ɗari shi ma ya ce kai wannan adashe ne wannan bashi kake bi na ne haka za ka ji mutu yana faɗa to a rika yan ayyuka ko azumi shi sa manzo Allah ce ka rika yi uku kawai a wata wani sabi yace ni zan iya fiye da haka ka rika yi litinin da alhamis yace ni zan iya fiye da ka rika yi kaza ka rika yi kaza yayi ta matsawa dai sai da ya tsufa ya ga kafin ya tsofa kawai yana ɗan yaro ya ga kawai yana daidai da ajin tsofaffi ibadan ta ragwargwaje shi ta bibbike shi ga sa'o'in shi da karfi suna tsalle suna zuwa inda bai zuwa nan ne ya fara cizon ya tsaye ce dama na ɗauki nasihan manzon Allah ka duba wanda suka zo suka tambayi na Aisha ya ibadan manzon Allah A ta bayyana musu karena yace ni ko ba zan rika bacci da dare ba wannan ce ni ba yi aure ba wannan ce ni ko zan rika azumi ba ajiyewa annabi da ya musu fada ai tambaya ta a 137 ta ce mal jam'u bainal hadisi wa baina qawlihi ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun yanzu tunda manzon Allah a can ya ce babu wanda aikin shi zai sashi aljanna sai dai rahaman Allah to ya za a yi mu hada wannan maganar manzon Allah da maganan Allah da yake cewa idan aka sa mutane a aljanna yan aljanna din wanudu za a kira su a filin kiyama Allah ce an tilkumul jannatu ga wannan aljannan yau uristumuha na gadar muku da ita bima kuntum sakamakon ayyukan da kuka yi to ya za mu yi mu haɗa wannan abin nan can annabi ya ce ba aikinka bane ya baka aljanna nan kuma Allah ce ga aljannan an gadar maka ita sakamakon me aikin da kai ya za mu haɗa jawab mala ya ce la munafata babu contradiction babu karo baina ha baina huma tsakanin maganan Allah subhanahu ta'ala da na manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da godiyan Allah yace fa innal ba'al muthbata fil ayati hiya ba'us sababiyya wannan ayan da aka ce wannan ba'un da ta zo bima tilkumul jannatu allati uristumuha bima bima kuntum bima din nan ba'un ne ta sababi bima na ga wannan aljannan na gadar muku ita bi sababi saboda sababin aikin da kuka yi aikin ne ya sababa muku aka baku ba wai aikin bane karan kansa ya baka aljanna Shi shine sababin da yasa aka aka baka li'annal a'mala salihata domin ayyuka na kwarai ai sune sababin fi dukhulil janna ko sune sababin shigar da aljanna amma ba su suke bada aljannan ba yanzu idan ka sha magani baka da lafiya ka warke shi karan kanshi maganin ne ya warkar da kai ko kuma shi ne sababin da ya sa Allah ya baka lafiya sababi ne ka bi sababi ne kawai ah to ni likitan consultant yana shan magani ya mutu ya kasa shi ma ko ba haka ba to bi ma'ana sababi tunda ka bi sababi yanzu misali aure shi ne ke ba da ɗa saduwa da mace shi ne ke ba da ɗa ko Allah ne ke ba da shi very good me yasa Allah ya baka ka bi process din samun abun ne sai kawai Allah ya baka shi to haka nan ma ayyukan alheri ka bi process din nema aljanna ne kawai sai Allah ya baka amma ba wai tsaban aikin bane ya baka aljanna ba tsaban aikin bane ya baka aljanna ina fata an gane ko wannan shine ya ce la ya hasulu illa biha sababin shiga aljanna su ne ayyuka na kwarai wanda aljannan ba ta samuwa sai da ayyuka na kwarai din izil musabbibu wujuduhu bi wujudi sababihi musabbab domin abinda ya zamanto ya zamanto maka shine samuwan abu yana samuwa mane ta dalilin samun bin sababinsa amma in baka bi sababin abu ba baka taɓa samun musabbab yanzu mutum ya zauna anan kawai daga fitowa rana har faɗuwanta kullum ma malam kullum yana addu'a ya Allah ka ban kuɗi ya Allah ka azurta ni ya Allah ka ban kuɗi ya Allah ka azurta ni kullum anan yake tarewa kuɗin za su zubo masa daga sama to amma idan ya bi hanyar samun fa heka ga da wulbaro zai fara heka ya zama to wani wani yana baka tarihi sai ya ga heka ga abin ya fara ya sabbaba masa kuɗi Allah ya sabbaba maka zaka zama to milonia din amma sai ka me sai da ka dan motsa ka fara don kuɗi ba za su zubo maka ba haka nan baka baka yi aure ba kullum ya Allah ka bani da Allah ka bani da ka karanta Qur'ani ka sauke ka yi wurudi ka yi istighfari ka yi hasbunallah ba ka taba aure ba da ba zai fado ma daga nan ba in ma ya fado da tsumman goyo a za zaka gudu ka canja masallaci don ka san menene a hankalce don ka san ba ba fa ba wannan abu ba shi bane sababin samun da sababin samun dan menene to he ka yi shi ai ka roki Allah yanzu to sai ka bi sababi sai Allah ya baka haka ake to haka nan ayyukan alheri da ibadar da muka yi su ne sababin samun aljanna amma ba su ba ne masu ba da aljanna ina fata sai an gane abin nan ne da aka sha magani sau dubu in Allah bai so wanka ba to kaga ashe ba magani ba ne yake warkarwa shi magani sababi ne Allah ya ga ka bi sababi sai ya baka saukin ta dalilin wannan fa innal abda lalle shi bawa eh, eh, wal manfiyu fil hadith hiya ba'u samaniya abinda aka kore ba'un ne na cewa wato eh, aikinka ne darajan aikinka ne baka ba shi bane fa innal abda lalle mu sani shi bawa law ummara umra duniya duba da an tsawaita rayuwansa iya yanda duniya ta dade tun farkon duniya har ƙarshen ta yanda duniya take dadewa haka nan ma aka aka ba mutum ya daɗe a duniya wa huwa ya nahara yana yana salloli da eh wa huwa yasumun nahara yawa eh ne ya qumu yasa yasumun nahara a ce mutum Allah ta rayuwarsa yadda duniya ta dade Kullum yana tsayuwan dare yasumun nahara ko yana azumi yana azumi da rana bai ajiyewa wa yaqumun laila sannan kuma yana tsayuwan dare bai taba fashi ba wa yashtanibul ma'asi kullaha yana nisantan dukkan nau'in zunubai lam yuqabil kulla amalihi ashra mi'shari asghari ni'amillahi alaihi az-zahirati bil batina wato wannan ibadan da mutum zai idan aka auna ta ba za ta kai one tenth kashi ɗaya cikin goma na wata yar ni'ima da Allah ya maka ta bayyane da ta ɓoye ba da za a ce tun ranar farkon halittar duniyan na aka halicce ka kuma baka Allah bai ɗauke ranka ba sai da duniyar ta ƙare kuka ƙare tare duk waɗannan ɗayan kullum kana tsayuwan kana azumi da rana kana sallolin dare ko baka taɓa aikata zunubi daidai da ƙwayan zarra ba aka ce da za a ɗauko wato ni'imomin da Allah maka a kasa su goma shi na goma ma a daddatse shi kashi goma a ɗauki ɗaya a ciki wannan ibadar da kai ba za ta biya wata ni'ima ta wanda Allah ya maka ta bayyane da ta ɓoye ba ba za ta biya ta ba sam na'am fa kaifa takunu samanu hali dukhulil janna to ni'imar da Allah ya maka ta jiki kai wannan bai biya ta ya za a ce wannan aikin ya saya maka aljanna gaba ɗaya abin da ke cikinta annabi ya ce fa ido bai taba gani abin da ke cikin aljanna ba kunne ma bai taba jin labarin shi ba eh, sannan zuciya ma bai taba tunanin iri ba ta ya za a yi wannan a ce eh, eh, wannan ibadan da ake kawai a ce wai shi ya baka kawai aka auna kawai wai ya baka aljanna gaba da hmm? ginin shi duka lu'ulu'u ne gold lu'ulu'u abin da ke ciki bai karewa ba fitsari ba bayan gida ba ƙura ba datti ba tsufa babu komai ma malam rabbi gifir malam ya ce ya Allah ka gafarta mana warham ka nuna jin kanka a gare mu wa ta khairun rahimina kai ne mafificin mai rahaman bayinka ya Allah ka mana rahama tambaya ta 138 na ce ma dalilul imani bil qadari jumlatan menene dalilin yin imani da kaddara ta Allah a dunkule akwai ayoyin da suka ce kai imani da kaddara Wale ya ce eh kware da gaske kala Allah ta'ala Allah ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura yace al'amarin Allah ya kasance kaddararre ne abun da Allah ya kaddara ne wanda ya kaddara wa dukkan mutum duk wani al'amari da kaga yanda yake tafiya din zubar da jini irin na yau kashe yan uwa musulmi rusa gidaje kona nan yin nan barin kafirai cikin jin daɗi da walwala mumine duk abin da ka gani al'amari ne na Allah da ƙadaran makdura wanda kaddaran Allah ta riga ta zartar da shi dole kawai ya faru kawai suratul ahzabi aya ta da wa qala ta'ala Allah yace liyaqdi Allahu amran kana maf'ula duk abin da ka gani to Allah ya yi ne don ya zar don shi Allah ya zartar da wani al'amari na dama dole ya kasance kawai dole ya kasance kawai Allah ya kaddara yau wani zai bar duniyan nan ta dalilin ya sai eh, ta yi Allah ya kaddara masa wanda zai zamanto sababin shi ne dan fashe da zai kashe shi ya yanka shi ne hayakila amma yau Allah dama ya rubuta ba za ka wuce yau din ba sai dai ta hanyar mutuwan ne kawai ta rage ita ce za a yi ta jin zafinta wani ne ya kashe dan uwana ko da wani babu shi ranan dai wani nan zai tafi wani ta gobara wani ta wuta wani ta abin nan haka za ka tara wani ta kansa wani ta asma wani gashi nan wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa kana amrullahi maf'ulan al'amarin Allah ya kasance fa dole mai zartuwa ne kawai suratul ahzabi aya ta talatin da bakwai ta'ala la ce wa ma ma asaba min musibatin ko babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa illa bi iznillahi ma min musibatin babu wata musiba kawai babu wanda aka toge aka ce musibar ita ce take kasance da kanta babu duk wata musiba ba wata musiba daidai da kwayan zarra kankantanta da take faruwa ga mutum ko dukiyar shi ko al'umma ko ƙasa ko jiha illa bi izinin ba ta faruwa sai da izinin Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah to ya hadi kalbahu ya tsarkake zuciyarsa ya tawakkal ya dogara ga Allah kawai suratul taghabun aya ta goma sha ɗaya wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa ma asabakum yake gaya wa sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin wannan ayan ta sauka ne a yakin Uhud bayan yakin Uhud domin ranar ne aka kashe mumune aka kashe musulmai sahabai saba'in har da baffan manzon Allah aka karya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabar waɗannan aka mai rotse goshin shi ya tsage jini ya malala a jikin shi gaba ɗaya to shine sahabai suka zo suna mamaki suna imajini suna menene ya za a da manzon Allah a cikin muna ta muna wannan abu ya same mu shine Allah cewa ma asabakum yawmal taqal jam'ani wato abinda kuka ga ya same ku a ranan da group biyu na mumune da na kafare suka hadu din nan to fa bi izinin lahi ne da izinin Allah ne Allah ne ya so haka din ba za ku taɓa kaucewa wannan ba suratu ali imran ala ta 166 wa kala ta'ala Allah ya sake cewa alladhina idza asabatuhum musibatun Allah ya yaba wa mumunai waɗanda idan wata musiba ta same su me suke ina suke mai da wannan musibar qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani kawai abu ya same mu ya kaza ya faru ya faru kace inna lillahi duk wani calculation me ya hana ayi kaza ayi kaza ba shi kawai tunda kaga ya faru calculation ba za su yi amfani ba ko da an yi calculation din ba za su yi amfani ba Allah ya so abun zai zartu kawai idan kaga yau abu ya zartu a yau na musiba ko wani dan adam ne ya sabbaba shi ko wani maki ne ya sabbaba shi to maki fa shi da yanda yake so tun kafin wannan ranan ya so abun ya faru ne ina fata an gane kama abubuwan da suke faruwa arewa ina a mu na arewa a jihohin adama maiduguri yobi ina makiyan da suka yi planin suke wannan abun ba su so su da a son su da tun shekara ashirin ko goma da suka wuce ne abun ya faru ta amma da yake allah bai so shi a lokacin ba sai ya faru a nan kuma kun san wani abun mamaki Allah bai sanya shi a hannun musulmi ba lokacin da musulmi ke mulki sai Allah ya sanya shi a hannun kafirin da duk ya ɗabi waɗannan abubuwan duka ya ɗauki nauyinsu da jinanin da komai sai Allah maɗauka ya ɗora su kai ya tsare musulmi a duk musulmai ne suka yi mulki amma bai faru ba Allah da yake rahimun ne mai rahama da musulmi yanzu da musulmi ne a kai da shi ne responsible in duka jinanin nan da suka tafi dubban mutanen nan to amma sai Allah dora shi akan wanda dama ya cancanci ne kawai ya shiga wuta ne kawai ko da yake Allah gafura in ya ga dama ya gafarta ma Jonathan shine nace ai in tuban ai shine tuban shine ai ina fata an gane lokacin da manzo Allah sallallahu aka kashe waɗansu hafizan alkur'ani ma malam wajen su saba'in mun sani aka kashe musulmai a makka waɗanda suka yi alkawari da kafiran makka ce za a bar su kowa ya yolar aka zo aka kashe su sannan aka zo aka kashe hafizan manzo Allah ya yi wata ɗaya yana alkunuti yana ce Allahumma il an fulanan Allah ka la'anci wani ka tsine ma wani ka la'anci wani ka tsine ma wani ka Allah sai ya saukar da aya ce laisa laka min al'amri shay'un ya Muhammad ba ka da wannan ba al'amarin ka bane in na ga dama aw ya tuba Allahu alaihim Inna ga dama un shirye su su musulunta su tuba Khalid bin Walid mutane na ya kashe Khalid bin Walid mutane na ya kashe lokacin kafin Allah shirye shi ga musulunci su Abu Sufyan mutane nawa Hindu bintu Utuba din nan baffan Hamza ta kashe ta tsage kirjinsa ta tauna abin nan ta tofar yau gashi ko kaki ko kaso in ka ce Hindu bintu Utuba sai ka ce radiyallahu anha kuma ka zage ta ka shiga wuta shi Allah kenan mu duba wanda ya kashe rai 90 da nawa da tara ya zo ya hada da babban malami ya zama to shine cikamakin ɗarin amma ya aka yi kun san kissan da mala'ikun rahama suka zo ɗaukar ranshi da na azaba mu duba yanda Allah ya ce a auna sai Allah ya jawo inda zashin kusa ya tura inda ya baron don ya masa rahama to sai dai in mune mu ce ya Allah karya musulunta wannan ya musulunta ya cuce mu ko ba haka ba to shi kuma al'amari Allah ba nan yake ba yanzu misali duk wanda suka mutu Allah ya sa ransu ne gaba ɗaya don su shiga aljanna ya rahamce su ya karbe su a matsayin shahidai in suka shiga aljanna shi ma daga baya din wanda shi ne dalilin mutuwansu suka shiga aljanna shi ma ya ya shiga aljanna shi sa manzo Allah wani hadisi ya ce Allah yana dariyan mutum biyu Allah yana dariyan mutum biyu aka ce kamar ya dariyan mutum biyu ya rasu. ya ce eh to mutum ne musulmi ne ya je jihadi a wajen jihadi sai kafiri ya kashe shi musulmi ne ya yi shahada ina za shi nan bayan shekaru shekaru shi ma kafirin Allah ya sanya masa imani ya musulunta aka je wani jihadin shi ma wani kafirin ya kashe shi shi ma ina za shi to sai da suka zo ga khali zai shiga aljanna ga wanda dai ya san dai da bulus ne sai ya gansu a kofa aljanna sai ai sun ah ya na ganka ne ce kai ma ya na ganka sai a dan tafa ce an yi ma kawai na abin ya muje ta yi Allah ya dariya a lokacin manzo Allah ce Allah ya dariya mutum biyu shi wannan ai da aka kashe na farko musulmi ya expecting wancan yana maybe ma yana so ya shiga aljara dan buda masa jahannama ya hango shi sai ya gan shi gashi dab da shi yana dan za su shiga tare ya haka shi mace ya haka Allahu akbar Allahu akbar komai yana yana hannun Allah ne komai duk wani al'amari yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko na'am sai ina ula'ika Allah ya ce na'am duk Allah ya ba musulmai da mumunan da idan wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle inna mu innan lillahi na Allah ne kuma mallakan Allah ne wa, wa inna ilaihi raji'un mu ma masu koma ne a gare shi kamar yadda wani innan mallaka ne na Allah ya koma gare shi dukiyar nan da aka kona ta Allah ce kuma ta koma gare shi wani in da aka kashe na Allah ne ya koma a gare shi ni ma kaina ban tsira ba na Allah ne ni ma mai komawa ne a gare shi wannan shi ne abin da ake so in musiba ta same ka ula'ika alaihim salawatun min rabbihim Allah ce lalle waɗannan suna da waɗansu darajoji kawai hawa hawa hawa hawa wanda ba su kirguwa daga ubangijinsu wa rahamatun suna da wata irin rahama ta musamman wa ula'ika waɗannan mutane kuma humul muhtaduna sune wanda suke kan shiriya madaidaiciya a nan duniya abu ya same ka ka rika ce me hana ayi kaza wani kaza dan kaza wani kaza duk idan har kaga abu ya faru a janye wani kai a koma ma Allah kawai yawa kafin ya faru ne zaka ce wani ku yi kaza ku tsare nan ku yi kaza ku yi nan in ka gama komai kaga abun ya faru ka ce to yanzu kuma wannan shine tawakkali ai kai ka gama iya abinda zaka yi na matakan kariya ka barwa me Allah abun da ya rage mutum zai yi tafiya ya duba motan shi tsaftayu a ɗaure sababbi aka duba burki aka duba bakin mai aka sa aka ba wa mota wuta aka zagaya tayi tayi ya gama mai nashi ya gama nashi amma hanyar da Allah ga dama sabuwar ta haita bindigan kuma ya ga dama haita ta kwance kuma to kai ka gama naka yasa irin waɗannan duk ba sa hana mutum tafiya a ran da Allah ya kaddara ko wata musiba ta same shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadran duk wani abin da ka sani ka ce ah wallahi tallahi malam kullum ina karatun qur'ani ina istighfari ina karatu su bakara in zan kwanta su falaki da nasi amma wallahi a ce mutum kuma wai za a masa rukiya aljani ya same shi kullum kana kaza kana kaza kana kaza kaza ran da Allah ya abin nan fa duk masu tsaron ka duk abin da kake ranan kai sai Allah dakatar da shi sai abun ya same ka domin Allah ya rubuta zai same ka abin da Allah ya kaddara zai same ka kamar yadda manzo Allah ce ma asabaka lam yakul yukhti'aka abin da Allah ya zartar zai same ka ba zai taba kuskuren ka ba ta duk yanda kai duk wani karatun da kai na kariya na menene in Allah ya rubuta zai same ka zai same ka ba wai don karatun bai yi ne a Allah ya kaddara abun kawai da kuma ba zai same ka ba ba zai samun ka ba ya kuskure ka ba zai taba samun ka ba to shi ne manzo Allah ya kawo shi a wancan hadisi wa ghairi zalika min al ayat da makamancin wannan ayoyi masu yawa sun yi magana akan abin eh, kaddara wa taqaddama fi hadisi jibril ko ya gabata a hadisin jibril alaihi salam inda manzo Allah ya ce wa tu'mina bilkadari qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddaran da ta same ka ta alheri ne ko ta sharri duk kayi imani ce wannan daga Allah ne kawai wa sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alam ka sani annama asabaka cewa dukkan duk wani abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri to lam yakul li yukhti'aka dama bai kasance zai kuskure ka ba wa ma akhta'aka duk abin da kaga ka neme shi ya kuskure ka ko wani sharri ya kuskure ka to lam yakul li yusibaka dama can ba mai samun ka bane ina fata an gane ko shi yasa kar Allah ya kaddara abu ba zai same ka ba ba za ka samu abu ka rika zargin mutane Allah ya blame mutane masu irin wannan ka nemi mulki a wajen Allah ya ka samu ba ka rika zagin waɗansu su suka hana ka rika neman wani dan alheri na kwangila na kuɗi ka rika zagin wani wai shi ya blokin ya hana ka idan yana cikin abun da Allah ya rubuta tun kana cikin mahaifiyar mahaifar mahaifiyarka bi katabi rizqihi to da ba ba yanda za yi ba ka same shi ba amma sai ka ga manzo Allah sallallahu yana cewa mutane waɗansu in sun nemi abu Allah bai ba su ba su zagi wani in suka nemi wani abu Allah ya ba su su suna fada ma wani suna gode masa tamkar shi ya ba su can kuma kaga yana ta faɗa da mutane wai wai wai sun hana shi samun kaza in Allah bai rubuta ba za ka samu to za ka gani idan mutum yana imani da waɗannan kaddaran ba za ka taɓa faɗa da wani a duniya ba kuma ba za ka taɓa kwana da baƙin cikin ka nemi abu baka rasa ba baka samu ba ba za ka taɓa faɗa da wani ba za ka taɓa kwana kana hasada da wani ba kawai wallahi ta amma haka ce ni ne wani zai waƙe shi wannan aikin da ni za a ba fa wallahi tallahi har da wallahi tallahi wai da na shi wani ne ya hana wani ne ya hana haka sai ga ana taga ba wannan bai magana da wancan wannan bai gai da wannan bai ma halartar jana'izan shi ma ya ma mutum fa mace kai inda zani haka zakatar don menene don kawai yana zargin shi akan abin da Allah bai bashi ba ai kaga kai kuskure mutum ya kuskure so imani da kaddara yana sa ka ka zamanto well stable a duniyan nan ba ka hayaniya da kowa ba za ka samu blood pressure cewa ka nemi kaza ka rasa ba ka san Allah ne kawai bai rubuta maka ba kuma tun da kaga Allah bai baka ba da ya zamanto muka musiba da inda an baka don Allah wani ba a bashi kuɗi yau ka ji barayi kawai from nowhere kai fito da kuɗin da aka baka wani kuɗi ce kai muna fada bayani muna da cikakken sani fito da kuɗi ya zamanto dalili yanka shi zamanto dalili yanka shi ko ba haka ba haka za ka tarar yanzu wani mulkin da wani yake nema yake ta da jijiyar idan ya samu kai da ba ka kai ka fi shi natsuwa ka yi yawo daga nan har gamjigir ka taka kai kadai karfe goma ka tsaya gun mai masara ka saya in zafi yayi ka fito da kali ka shimfiɗa taburma ka kwanta in yaso har karfe biyu ka shiga ko ba haka ba shi ya isa ya isa to ka duba yadda kake da wani irin natsuwa da kwanciyar hankali shi kuma abin da ya neman kaga Allah ya kawo da shi to shi yana cikin fitina nema ne tajar na dukkan abin nan haida yan sanda don dan kofa in za a in an buga gate ba a baka appointment ba ba mu san ka gate jami'an tsaro mota jami'an tsaro menene in zai zauna a kujera sai an ka abun bomb haka eh, in zai zo nan daura aure ko abin nan sai an duba duk ina da makamantansu a duba karkashin mimbar a duba wannan dan siwe gashi nan a office ranan waɗansu ya za su buɗe wai su abin nan eh, shugaba zai sallah nan dan da muka daura wani an ce malam kar ku bata mana abin sharwa don girman Allah wannan abun siwe din fa za a jashi wai a dan warware ko an makala abu a ci eh. kuma wallahi yawanci <laughs> kuma yaran mu ne domin wanda yazo daura auren na ya zo so biyu a kusan wannan lokaci. to da farko da waɗanda suka zo din musulmai ne but amma ba ɗan nan bane suka duba haka kawai to amma waɗancan wai har aka musu me za su kunce wannan AC din nan Na su kunce siwe nan wannan abin da muke sha eh, eh, eh, rana ce suna ja nace don girma Allah malan ka kubata manna haba da Allah <laughs> za a daga nan aka ji ai gam ne ka duba wai nan suka ji gam ne an sa gam a ta kasa aka liƙe wai bai ɗaguwa ne na ce ku ɗaga to ka duba to yanzu ka ga kafi kowa natsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali eh? da Allah bai baka ba kaga kai wancan fitinar da musibar kofin da zaka sha ruwa sai an leka an yi menene tukunyan sai an leka mai cefane sai an san wa zai yi wa zai haba malam a huta mana kawai to haka zaka tar Allah in bai baka abu ba to hakan shi ya fi maka alkhairi Allah ba zai taba maka abin da bai da kyau ba shi ya halicce ka in kuma kana in ya ba wanda ya ba kuma din jarabawa ne shi kuma haka za ka tara amma an kashe rai fa don a samu haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam ko annabi sallallahu alaihi ya sake cewa wa in asabaka shay'un annabi yace duk musulmin da wani abu ya shafe shi na musiba fala taqul kada ka kuskura ka buɗe baki ka ce law anni fa'altu kaza kaza wa kaza ai da na yi kaza da kun yi kaza da abun bai faru ba da kun yi kaza da me yasa da ba a yi kaza annabi ya ce kul in ya same ka ya zama to past abinda ake so ya fara fita daga bakinka kul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala ka ce Allah ya kaddara abinda ya so kuma shi ya faru sai dai ka ce to da Allah a gyara nan nan a liƙe nan a liƙe nan a ce ai ne hana ku liƙe nan a kar ka faɗi wannan bayan abun ya same ka ka ce Allah ya kaddara ya so kawai ai da kuna kallon wajen kullum me yasa hana a liƙe Allah ya kaddara ba za a liƙe ba sai wannan abun ya shigo ta wajen yanzu tunda ya wuce ce to ina ba da shawara mu ƙara dai gyara abubuwa da Allah alikina alikina alikina me ya hana ku yi kaza ka ji mutu ya gaura ma wani mari in in inda shi ya isa ya tunkuɗe abun da Allah ya turo babu in ya wuce a yi shiru a ce kaddara Allah ma sha'a mu gyara mu gyara nan mu gyara nan a toshe nan a toshe nan a yi kaza mu bar wa Allah abin da ya rage nan gaba kawai wa qala sallallahu alaihi wa sallam kullu shay'in bi qadarin hatta la'ajizu wal kaisu duba kowane abu da menene da kaddaran Allah yake faruwa hatta al'ajizu har gazawa ko kuma gazawa kaga kayi abu ka gaza kayi abu ka an yi karatu ka ki ganewa an yi jam ka ki ci an sake sayan form an biya ka gasa ci eh? wal walkaisu kuma da menene da basira wannan da abun nan ta ya zama to very talent duk wannan daga Allah ne Allah ne yake kaddara mutum haka shi sai ka sa yaro kace sai za zaka karanta kaza ne yaro kaza bai da kokolwan mathematics bai da kokolwan physics bai da kaza ne shi kace za zaka tsine mai albarka zaka kore shi a gida hmm? ka kai shi wajen carpentry ka gama malam in yayi gado sai an zo daga Lagos an saya ko Abuja to ta inda Allah ya bashi kenan ta inda Allah ya bashi mumini ba yanda za a kace bai da fa'ida ko bai iya kafintir bai iya makaniki ba shi a yanda yake wani abu ya ta san magari sai kai mamaki ashe ka ga wani shi kadai ya kusa ya mai da su ya kaza to he kaga bajintan da Allah ya bashi lokaci wani abu bai faru da Allah zai nuna muku irin bai wanda ya masa ba amma zaka zaka samu iyaye sai zaka karanta wallahi sai kayi medicine in ba aka baka tattara ka bar gidan nan ko ba zan biya maka ba ba don Allah un canja kos na gaya maka kai ne da kwakwalwan shi me kake so Allah ya masa albarka ina son kaza tunda wannan wajen ba lalaci bane ba abin nan bane yace ni ina so in haddan qur'ani in karanta fiqh in zaman to lima haramun ne kace baka isa ba wallahi wallahi medicine na kai to ka duba Matakan ba sabon Allah bane kamai albarka Allah maka albarka ya kare in ka bar shi da abin da yake so he ka gama malam ya zama to ta aya wa al'umma a wannan abu da fata Allah ubangiji ya mazan albarka ya sa mu dace za mu dakata anan fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik